This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau ranar 11 ga watan Mayu na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin daukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanan labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane dubu ɗari uku a kudancin Sudan sun rasa agajin ceton rai na gaggawa bayan faɗa ya tursasa wa ƙungiyoyin ba da tallafin gaggawa ficewa daga garin Lear. Sarki Salman na ƙasar Saudi ba zai samu halartar taron Amurka da ƙasashen Larabawa za su yi ba a wannan mako karkashin jagorancin shugaba Barack Obama. Haka kuma a yau Litinin sakatare janar na ƙungiyar NATO ya zargi ƙasar Rasha da laifin karya dokar tsagaita wutar da aka yi a rikicinta da Ukraine. A shirin namu na yanzu za mu kawo muku fashin baki da Malam Kabir Ɗanladi Lawanti ya yi akan kalaman da aka ce shugaba Jonathan yayi na cewa yana tausaya ministocinsa saboda za a gallaza musu. Za kuma mu kawo muku sharhi akan yadda za a taimaka wajen maido da martabar 'yan mata da matan da aka ceto daga hannun 'yan Boko Haram saboda irin yadda wasu suke ɗaukar su yanzu haka. Muna kuma ɗauke da rahoto akan irin ƙalubale da gogayya da ma'aikatan gidan wayar jamhuriyar Nijar ke fuskanta da sauran kamfanonin sadarwa. Yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni. To tare da sallama ga cikakkun labaran, Majalisar dinkin Duniya ta ce mutane dubu ɗari uku a Sudan ta kudu sun rasa agajin ceto na gaggawa wanda aka saba basu bayan faɗa ya tursasa wa ƙungiyarsu ko kuma ƙungiyoyin ba da tallafin gaggawar ficewa daga garin Leer. Ficewar da aka yi ta biyo bayan barkewar rikici tsakanin ƙungiyoyin 'yan tawaye da sojojin gwamnati da kuma na haɗakar gwamnatin Sudan ta kudu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane kimanin dubu ɗari ne suka tsere daga muhallansu. cikin kungiyoyin da suka bar yankin har da kungiyar agaji ta red cross da kuma wacce ake kira da doctors without borders waɗanda suka ba da sanarwar barin yankin a ranar asabar ɗin da ta gabata sun tsayar da kayan ayyukan asibitin nasu da kuma aiki na asibitin da suke barwa a lir wanda ake ta ɓaɓɓallewa tare da sace kayayyakin asibitin da aka taɓa yi aka kuma ƙona shi a shekarar 2014 Sarki Salman na ƙasar Saudiya ba zai samu halartar taron ƙolan Amurka da ƙasashen Laraba za su yi ba, wanda aka shirya za a yi a wannan makon a ƙarƙashin jagorancin shugaba Barack Obama. Ministan harkokin wajen Saudi Abdel Aljubair ya faɗi hakan ne jiya Lahadi, sun kuma soke taron da aka tsara za a yi a fadar ta White House da aka faɗa tun farko. Jubair ya ce Sarki Salman zai turo yariman Saudiya Mohammed bin Nayef a matsayin wakilinsa. Ya kuma bayyana cewa taron ya zo ne a daidai lokacin tsagaita wutar kwanaki biyar da kuma yunkurin ayyukan jinƙai a makwabciyar ƙasar Yemen. Saudin dai ita ke jagorantar sojojin haɗakar larabawa don faɗa da masu ƙin jinin gwamnati. Gwamnatin Obama dai ta ce canjin ba zai wato ba shi da alaƙa da wani muhimmin al'amari. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc a yau litinin sakatare janar na kungiyar nato jens stoltenberg ya zargi kasar rasha da cewa laifin keta yarjejeniyar tsagaita wuta suke ta yi tun da aka tsaida a rikicinta da ukraine inda take ci gaba da baiwa 'yan awarin ukraine da kuma masu mara mata baya taimakon soji ya ce akwai tulin soja a rasha akan dukkan iyakokin rasha da ukraine jens ya faɗi haka ne a brussels amma kuma a cikin gabashin ukraine ya ce ana ci gaba da safarar makaman makamai kamar su tankokin yaƙi manya-manyan bumabumai da kuma yin atisayen soji yayin da wannan zargi yake faruwa ya kara da cewa an yi nazari a kan wanda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ba da sanarwar cewa sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai kai ziyara a sochi da ke rasha inda zai gana da shugaban rasha vladimir putin game da rikicin na ukraine na gabas ta tsakiya sannan wannan sanarwa ta fito rasha dai ta musanta zargin kasashen yammacin duniya cewa cewa tana ci gaba da goyon bayan fafatawar da ake yi a ukraine wannan ziyara ta keri ita ce dai ta farko tun bayan barkewar rikicin a gabashin ukraine fiye da shekaru goma tsakanin wanda sai barke tsakanin 'yan aware masu goyon bayan rasha da kuma sojojin ukraine bayan rasha ta eh, kamfaci yankin crimea Jami'an Amurka na fuskantar tambayoyi a yau Litinin a birnin Geneva game da hukuncin kisa da kuma amfani da ƙarfi fiye da kima da 'yan sanda da hukumar tsaro ke yi. Hukumar kare 'yancin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi nazarin kare haƙƙin bil'adama. Jami'in ma'aikatar shari'a James Cadogan ya ba da misalin manyan laifuffuka da suka bayyanar da kashe-kashen da 'yan sandan Amurka suka yi wa wasu baƙaƙen fata, tare da cewa dole Amurka ta yi wani abu da za ta kare haƙƙin ɗan Adam. ya ce waɗannan abubuwan sun zame musu ƙalubalen yadda za su yi aiki tukuru don samun ci gaba in ji shi mr cadogan ya ƙara da cewa zartar da hukuncin kisa a amurka ya ja hankalin duniya game da yadda take kira da a daina hukuncin kisa sannan amurka ya kamata ta ɗau matakin ganin an daina kashe masu laifin da suke da taɓin hankali da suke amsa tambaya game da ma'aikatan da ke lura da bakin haure nan ma jami'an da suka wakilci amurka sun ce ana ƙoƙarin ɗaukar mataki mataki har ma da na maganar keɗa haɗin yara ƙanana. To kuma a jiya Lahadi da daddare shugaban kasar Faransa François Hollande shi ne ya isa kasar Cuba kuma shi ne shugaban kasar Faransa na farko da ya kai ziyara kasar Cuba ta 'yan kwaminis Bayan da mukaddashin ministan harkokin wajen kasar Julio Sierra, da wasu manyan jami'an gwamnatin Cuba suka tarbe shi a filin saukar jiragen saman Jos Martin, Mr. Holland, Holland ya ce yana yana ɗokin ziyara ɗaya da ya kai cuba shugaba hollande ya ce ita wata ƙasa ce wadda take a yammacin duniya na farko kuma ya kai ziyarar ƙasar cuba tun lokacin da shugaba barack obama na amurka ya ba da sanarwar a watan disamba cewa zai yi ƙoƙarin kawo ƙarshen zaman doya da manja na shekaru fiye da hamsin tsakanin amurka da cuba to amma ba kamar amurka ba da ta haramta yin hulɗar kasuwanci da cuba faransa da cuba sun daɗe suna hulɗar kasuwanci a tsakaninsu na kusan dala amurka miliyan 400 labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya ne wasu jaridan Najeriya da dama suka ruwaito cewa shugaba Jonathan ya ce shi da ministocinsa za su fuskanci gallazawa. To koya masu sharhi kan lamuran siyasa suke ganin wannan zancen? Hakan ya sa na tuntuɓi Kabiru ɗan Ladi Lawanti, malami a fannin koyas da aikin jarida na Jami'a Ahmadu Bello ta Zaria, don ya yi mana fashin baki akan abin ga abin da ya ce. Abin da ya kamata ya ce da sai ya ce za a hukunta za a gallaza musu saboda ya ce ga ya nuna kamar cewa ba su aikata wani laifi ba har zai zo ne ya yi ramuwar gayya a kansu amma in mutum ya yi wani abu da yake zan kamar ya saba ma doka to abin da ake shi ne za a kai shi kotu ne in kotu san cewa ya yi laifi to na za a hukunta shi amma shi kalmar da ya amfani da ita ita ce persecution eh. in an ce persecution kuma wato za a gallaza mutum saboda ra'ayinsa na siyasa wannan ko ban yi tsammanin in buhari ya zo yana da niyyar wannan akan kowa ma ba saboda ai ya riga ya faɗa musu cewa duk mutumin da bai da laifi ba abin da zai ji tsoro to amma in kana da laifi ne zaka fara faɗin wannan in kin iya tunawa akwai abubuwan da suka faru da yawa waɗanda mutane suke ta tambaya a kai eh. misali na farko shine ana maganan dala biliyan ashirin da suka ɓata daga hukumar ainihin tace man fetur wato nnpc sannan kin san a can a farko farkon gwamnati na akwai maganan da aka yi na kuɗin fenshi wajen biliyan hamsin wanda magana ita mata su ce ba wanda ya ji wani labari a kai sannan kwanan nan ministan ministan kuɗi take cewa gwamnatin tarayya tun daga januwari wato watan daya har zuwa yanzu bashi take ci ta biya kuɗin albashin ma'aikata hmm. to kin ga irin wannan abubuwa ko da a ce shi Buhari ya ce ba zai bincike kowa ba abubuwan da suke faruwa zai kai ga dole ne sai an tambaya don talakawa ba su yadda kawai a ce mutane sun zo sun yi wakaci ka tashi ba kawai da dukiyan al'umma sannan kuma su tafi haka kawai hannu banza ba akwai abubuwan da aka ce an yi su kamar yanzu na na wutar lantarki din nan akwai generating plans da ake magana wato injunan ba da wutar lantarki da aka ce an kaddamar da su wannan lokacin kamfen din nashin kawai amma yanzu in kin zo Najeriya zaki zan tabbatar miki cewa ba garin da yake samun wutar lantarki na tsawon awa shida a duk Najeriya. Da kin irin waɗannan abubuwan mutum ba zai ce wai za a gallaza mashi ba. A'a, za dai a tambaye shi me ya aka yi. Abubuwan nan da aka ce an yi su ina suke, kudaden nan da aka ce sun bata ya aka yi suka bata. To Malam Kabiru me kake gani ya janyo wa'annan kalaman da shi shugaban ƙasar yayi? Wato abun da ya janyo wannan abun irin kukan da ake na rashin kuɗi a Najeriya na yanzu. in kin lura jaridun yau sun wallafo wasu wasu alkalama da yake masu ban tsoro na irin ainihin bashi wanda yake kan kasan na yanzu abinda ake kira sabisin na debt wanda ya fara daga biliyon biyu yau ana magana cewa abinda najeriya take kashewa wajen ainihin kiba wato sabisin wannan debt ya kusan biliyon goma sha takwas sannan kin tuna fa bashi nan da ake magana fa shine wanda ake magana najeriya sun biya wasu shekaru ba da suka wuce kamar 2007 ko 2006 eh. ana maganar cewa an biya bashin nan sannan kuma akwai wani abu guda da lokacin da obasanjo zai bar mulki ya bar kuɗi da ya ma kusan biliyan talatin na dala a ainihin asusun ainihin najeriya da ke kasashen waje wato abin da ake kira external reserve amma wannan external reserve na yau da muke magana da ke yanzu nan babu ko naira daya a cikin shi kin ga irin waɗannan abubuwa mutane suna maganganu a kai Malam Kabiru dan ladin lawanti kenan na jami'a Ahmadu Bello. Bayan ceto mata da 'yan mata da aka yi daga hannun 'yan Boko Haram, wani babban kalubale da suke fuskanta yanzu shine yadda wasu daga cikin al'ummar yankin ke kyamarsu tare da kiransu da sunayen da basu dace ba. Wannan yasa na tuntuɓi Malam Abdullahi Mai Kana Madaki, shugaban sashen nazarin halayya ɗan Adam da ke jami'a Bayero ta jihar Kano akan irin taimakon da ya kamata a basu, sai ya ce. To a idanun gaskiya matsalar da suke fuskanta a halin yanzu duka sunaye da mutane suke kiran su ko kyama da ake musu wasu abubuwa ne waɗanda dama mutane suke tunanin hakan za ta same su saboda irin yanayin da ake zaman sun shiga. Amma magana ta gaskiya idan ana so waɗannan matsaloli su kau abu na farko da za a fara yi shi ne a tabbatar da an tantance lafiyar su an san matsayin da suke a harka ta zamantakewa kuma an tabbatar a matsayin su suna cikin cika ingantacciyar lafiya ba da ta yadda ba za su iya haifar da matsala ta lafiya ga wasu ba abu na biyu shine mutane za su guje su tunanin irin mutanen da suka zauna da su to yadda za a yi kuma a tabbatar da an kawo musu mutunci da kima shi a tabbatar da an mai da su makaranta sun koma su ma sun ilimi sun san darajar kansu sun cin mutuncin kansu. To Malam Abdullahi batun komawa makaranta kana gani a halin da suke ciki yanzu za su iya karatu? Za su iya karatu ai abin da yake faruwa akwai abin da ake kira kokari da kwari da za a yi a tabbatar da cewa sun dawo taitayinsu sun dawo hankalinsu tunaninsu ya dawo irin na da wannan ko ba zai yi ba sai al'umma sun nuna musu soyayya an jawo su a jiki an nuna musu abubuwan da ya kamata su kuma nuna musu cewar ba a su kuma su ma al'umma ne daga nan idan suka ilimi aka tabbatar da kuma ilimin da ake ba su ko aka ba su ingantacce ne wannan zai taimaka kare da gaske wajen su kansu samar da kansu mafita lokacin da ya kasance sun ilimi kamar yadda ya kamata abu na uku wanda shine yake da muhimmanci kwarai da gaske shine mutane a cikin gari da suke musu waɗannan ya zama a cewa gwamnati ta fito da wasu hanyoyi da za a nuna al'umma cewa waɗannan mutane suna matsayi na na ba za su cutar da wasu ba dole a tabbatar al'umma cewa matsayin da suke ba za su cutar da mutane ba because wannan shine babban dalilin da ya sa wasu al'umma suke gudun su kuma suke kyamatar su idan ba a tabbatar da al'umma da yanzu aka dawo da su cikin cewa suna cikin koshin lafiya ta hankali na tunani na ilimi na fahimta al'umma na zamantakewa to mutane za su ci gaba da gidansu za su kuma ci gaba da kyamatar su to waɗannan matakai ya kamata a ci gaba da bibiyar To Malam Abdullahi wani irin tallafi ko ko wani irin taimako ne kake gani ya dace a ba su wa'annan matan da aka ceto? wani da za a gaya musu da ta wuce ta su kwantar da hankalinsu ba. Cewa har yanzu an ɗauke su mutane wanda kamar kowa kuma suna za a ci gaba da mu'amala da su kamar mutane. Amma abin da yake akwai shi ne kalubalen ba a kan su ba. abu kalubalen a kan sauran al'umma da hukumomi yake na fito da wasu hanyoyi da za a taimaka musu a kuma dinga kula da su ana jin su a jiki ana cikin al'amuran mutane. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su, kullum muna ta kewar su, ni lahorar fice to su. Yau shekara guda kenan. Malam Abdullahi mai kana daki kenan na jami'ar Bayero da ke Kano. Yanzu kuma ga Mani Sha'aibu da rahoto akan kungiyar ma'aikatan gidan wayar jamhuriyar Nijar dangane da irin gogayya da suke fuskanta da sauran kamfanonin sadarwa. saboda wannan kamfani namu wanda ake cema Niger Post ya bunƙasa tattalin arzikin shi kuma kamar yadda aka sani irin nada. Kenan akwai matsaloli a ciki. Akwai matsaloli mana. Yau baka gaba ko ina da ko ina an haɗa maka ko ina halbu ma ake yi. In ka diba nan wurin da sa'an nan babu kowa da wanda ke transportin manda yanzu an ce kowa transportin manda yake na kuɗi. In ka diba ka ga da sa'an nan transportin Koriya aika wasiƙa da komi da komi yanzu duka kamfanin ka diya suna transportin Koriya kuma suna aika wasiƙa ko ina da ko ina. In ka ɗauki wajen harka fake wajen koli shi ma an ka ɗauka yanzu duka ko ina da sa'an nan fas cike biyan shi yanzu ko ina da kamfani kamfani suna nan suna dauka suna dauka kure to mu abin da muke so ba mu hana kamfani ba ka san yanzu an ce sai an bandi liberal yanzu eh, eh, aka ce eh, doka ta ba kowa da kowa wanda ya iya wani sana'a ya yi ta babu kowa wanda za a ce wani sana'a tashi ce shi kadai zayanta to tun da aka yi haka nan wannan kwangare namu ya cantanta ya diba cikin harkar nan da muke cikin muhawarar nan da zami mu ga mu ma ya zami mu shiga kokowa da cikin kamfanin nan biske ba a kokowa da cikin kamfani sai ka gyara sana'a. ba a kowa tare da masu yan adawa sai ka gyara sana'aka kai za ka gyara sana'aka kuma mutane za su an ka gyara sana'aka su masu tare da kai to kaga aka gyara wannan muka gyara salon tahiyar mu shi zai sa mutane su gane da abin da muke yi tunda yanzu ai kaga ko ina da ko ina mu fara wasa aikin gwamnati muna da mahara da kamfani na gidan ruwa muna da mahara da kamfani na gidan wuta yan si da tut kuma muna da mahara kai duka da kamfani wanda muka san suna hulɗa suna tattalin suna harkar kasuwanci dukan muna hulɗa tare da su to yanzu ina kiranka ko mai kuke jira ga dukkan congressist eh, za ni ce magoya bayan central post to kila da nake yi ga congressist da suke nan tare mu amuradi da wani suke a gida wanda ba su zo ba shine mu tashi tsaye mu nazari mu san yadda yaya za mu mu shiga cikin wannan duniya ta, kokowa mu shiga cikin wannan globalization da ake yi tunda ba a globalization kamar da nace muka can ba fa sai mun gyara salon ta mu kenan akwai concurrence akwai kwanciyar sa ba a faɗi ga tana ana ta yi duk inda ka san wasu yan yan transfer voyager da wani menene menene aikin da aka sani da post na shi yanzu suna yi da ai ba a san aka kuɗi ba da ko ina daga post ita kadai aka sani aika kuɗi ba a san aika wasiƙa ba pos ita aka sani aika wasiƙa ba a san aika koli ba pos ita aka sani tana aika koli amma yanzu mutane suna nan suna ta yi amma ba mu hana mutane ba su yi amma da abin da mutum zai dan kasuwa akwai yan domin reserve wanda aka ce wannan na pos ne wannan kuma ka tambayi authorization duk wanda authorization aka ba shi authorization ila ba asibu ba mu hana ba kwai amma ta kamata mutane su bi ka'ida tunda akwai authorization da ake ta ba akwai lisansi da ake bada ta mutane duk wanda yake so yayi ya je dauki lisansi mu kuma abin da ta kamata ya bamu bisa harkar nan ta lisans harajin ta kamata ya bamu mun kuma ya rika zuba mu A gaishe da Mani Sha'aibu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa hangawa mai ilimi ya san martaba ga Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Yusuf Aliyu Harandani da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC nake jan ragama shirin da wannan la'asariyar litinin kamar dai yadda ne muku alkawali a makon jiya Yau muna tare ne da ministan ilimin Najeriya mai barin gado, Malam Ibrahim Shekaru, wanda muka tattauna da shi kwanan nan lokacin da ya kawo wata ziyara aiki nan Amurka. Kuma da yake mun yi tattaunawar ce a daidai lokacin da ake shirin rantsar da sabuwar gwamnati a Najeriya. Ministan ilimin Malam Ibrahim Shekaru ya yi ƙarin haske akan irin ci gaba da yake ganin gwamnatin su mai barin gado ta samar a ɓangaren ilimi a Najeriya. Sannan kuma a matsayin shi na ministan ilimi mai barin gado ya bai wa gwamnati mai jiran gado wasu shawarwari da yake ganin idan har aka bi su babu shakka za a cimma nasara kuma za su taimaka wajen inganta ilimi a ƙasar Najeriya baki ɗaya. Na fara ne da yi ma ministan ilimin tambaya wai menene makasudin zuwan shi ƙasar Amurka a yanzu? To alhamdulillah ah, wato da farko dai akwai wani tsari na scholarship ko abin da za a kira tallafi Ah, wanda shi shugaba mai barin gado goodluck abela jonathan ya kirkire shekara uku da suka wuce tsari ne wanda aka kira shi tallafi na musamman na shugaban kasa don bunƙasa gaban kasa wato tsarin shi ne a duk shekara sai a lalubo a jami'o'in da suke najeriya gaba daya akwai abin da ake kira first class students ma'ana idan ake jarrabawa jarabawa ta ƙarshe a kowace jami'a first class shi ne ajin na kololuwa wanda suka fi fice a kowace jami'a a kowane fanni sai a tattaro su gaba daya za su iya kaiwa su dubu za su iya kaiwa su ɗari da aka fara tsarin su ɗari tara da wajen arba'in aka samu to yace sai a tace kuma a zaɓi guda ɗari daga cikin wajen dari tara nan ko dubu ko ɗari bakwai iya adadin da aka samu a mai shekara sai a yi musu jarabawa sai a tace waɗanda suka fi hazaƙa guda ɗari sai gwamnati su ɗauki nauyinsu a nema musu gurbi a jami'o'i na duniya mafi inganci guda ashirin da biyar na farko a duniya wanda su ne gogaggu sai a nema musu gurbi a irin wani jami'o'i su je su karatu har zuwa digiri na ƙarshe wanda ake kira phd yanzu an yi tsari na ɗaya da na biyu an zo kashi na uku tsari na farko an yi shi shekara ta dubu biyu da goma sha biyu zuwa da sha uku kashi na biyu an yi daga dubu biyu da sha uku zuwa da sha hudu yanzu kwanan nan aka buga sunayen yadda za su shiga tsarin shekara ta dubu biyu da sha hudu zuwa da sha biyar to irin waɗannan ɗalibai da aka turo kashi na ɗaya kashi na biyu su ne ma'aikatar ilimi ta ƙasa suka zo don mu fi sawo mu ga shin waɗannan ɗalibai a wani matsayi suke wani irin nasara suke samu wani irin matsaloli suke samu kafin ma a ce an turo kashi na uku wanda yanzu su ne ake tantancewa muka ce to ya kamata mu zo mu gani mu ga me suke yi domin a rubuta cikakken rahoto wanda za a yi wa sabuwar gwamnati mai zuwa don su kalli wannan yanayi kuma kuma su kalli a daga cikin wannan tsari ne za su dora a kai wani gyaran fuska za su yi domin kafin ka gyara abu ko ka dole shine dalilin zuwa mu Toronto shi da ka ce an kai yara kasashen waje don ci gaba da karatu. To me zai sa ba za a kashe waɗannan maƙudan miliyoyin kuɗaɗe da ake fitarwa zuwa ƙasashen waje ana tallafa wa arzikin waɗannan ƙasashen to me zai sa ba za a kashe waɗannan maƙudan kuɗaɗen a makarantun Najeriya ba, ko kuma me zai sa ba za a ɗauko su waɗannan turawan su zo cikin Najeriya su dinga koyarwa ba. a ai kusan dukkan ba wanda ba a yi domin ka kula musamman daga cibiyoyin da suke kula da makarantun da suke gaba da secondary ah, akwai hukumar ake kira Tech Fund Tertiary Education Trust Fund wannan hukuma da aka kirkire ta shekara hudu da suka wuce ba karamin hoɓɓasa ta yi ba kusan ba a taɓa ma samun hukumar da ta ba da ci gaban jami'o'i irin wannan hukuma ba da yanzu ɗaya da ɗaya ba na jin akwai wata jami'a ta gwamnati ta tarayya ko ta jiha inda ba a kai mata ɗauki na bunƙasa gine-ginensu bunƙasa wajen karatu bunƙasa ɗakunan bincike da kuma uwa uba bunƙasa wato darajar malaman yanzu haka ka kasa na hukuma akwai malaman jami'o'i da na polytechnic da na college of education ɗaya sama da wajen dubu talatin a gurare daban-daban a cikin gida da waje suna ƙara ilimi kuma ƙara samun digirori daban-daban da za su da su da koyarwa wato sharkar ilimi ba abu ne da za ka ce ka ci ka cinye kai kaɗai ba a cikin gida filin ne sai an fita an samu ilimi a ƙasashen da mun tabbatar sun fi mu ci gaba ka je ka gano ci gaba da nagartar ilimin sannan su dawo yanzu yanzu da ake fitura din nan ana tura su ne jami'o'i fitattu waɗanda sun yi fice a duniya wanda suka samu ilimin nan wannan bibiya da ake ana ta bin samu ne yadda in sun gama za su dawo gida su shiga cikin jami'o'in wannan bai hana ɗaukan nauyin karatu na sauran malaman jami'a da ɗalibai da suke yi a jami'o'i na na gida ba a Najeriya. Masu sauraron iyakacin shirin kenan a yau sai kuma mako mai zuwa da yarda Allah ku ci gaba da jin wannan tattaunawar. Yanzu a madadin ministan ilimin Najeriya Malam Ibrahim Shekaru da kuma sauran abokan aikinmu wanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin da Julie Lazarus Gresham mai bada umarni ni ne naku Yusuf Aliyu Harande daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam. A kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne. To madalla a gaishe da Yusuf Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. yau za mu fara ne da sakon hafizu balarabe gusau wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa tabbas cimma yarjejeniyar zaman lafiya a ƙasar afirka ta tsakiya wani abin ayaba ne ganin yadda kasar ta sha fama da tashe-tashen hankula masu nasaba da addini da ƙabilanci. allah ya sa yarjejeniyar ta kawo zaman lafiya mai dorewa amin matakin da gwamnatin kasar amurka ta ɗauka na shirya sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki biyar da kasar saudiya kan farmakin da take kaiwa yemen sabili da aikin jin kai tabbas wani abin ayaba ne kwarai don kawo ƙarshen zubar da jinin al'umma sako daga adam a adam gashuwa yana kira gwamnatin Nijar da ta sa ido kan yadda shari'a take gudana a kasar don rage cunkoso a gidajen yarin kasar. Sako daga Badamasi Aliyu Rijiyar Lemo Kano. Cin bashi da sabuwar gwamnati mai jiran gado za ta yi don biyan albashi ba daidai ba ne, domin ba mu ga abin da gwamnati mai barin gado ta yi wa jama'a ba. Sako daga Malam Ango Malamin makaranta da Sani mai lange-lange ya wuri. Sai wasa Garba na halakan ba ya ce Assalamu alaikum biyu a Hausa. don Allah ku miƙa kokena ga masu hannu da shuni a Najeriya da su taimaka wa 'yan gudun hijira domin a gaskiya suna cikin kunci da wahala domin gwamnati mai barin gado bata ba su ingantaccen taimakon da ya kamata ba fata na Allah ya sa a taimaka musu da ƙarshe sai saƙon Shu'aibu Idris Ufar Fada Bulango a jihar Jigawa wanda ya ce Salamu alaikum da Amurka sace shanu na Fulani sama da 900 a wani gari da ke ƙaramar hukumar Wase da wasu mahara suka yi abin takaici ne da kuma Allah wade muna fata Allah ya bayyana waɗannan shanu ya kuma tona asirin masu wannan aika-aikar. A daidai wannan lokacin kuma ga labarai amma a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane uku a kudancin Sudan sun rasa agajin ceton rai na gaggawa bayan faɗa ya tursasa wa ƙungiyoyin ba da tallafin ficewa daga garin Lear. Sarki Salman na kasar Saudiya ba zai sami halartar taron da Amurka da kasashen Larabawa za su yi ba a wannan makon a ƙarƙashin jagorancin shugaba Barack Obama. A yau Litinin Sakatare Janar na kungiyar NATO ya zargi kasar Rasha da laifin karya dokar tsagaita wuta da aka yi a rikicin kasar Ukraine wanda suke ci gaba da tila sojoji a inda aka hana su su kai. sannan kuma a jiya da daddare a lahadi dare lahadi kenan shugaban kasar faransa francois hollande ya kai ziyara kasar cuba kuma shine shugaban kasar na farko a faransa da ya kai ziyara kasar cuba garin yan communist bayan da mukaddashin ministan harkokin wajen kasar galileo siyara ya tare shi tare da manyan jami'an gwamnatin cuba suka tarbe shi a filin jirgi jos marti da mr hole ya ce yana buƙatar a ce wannan ziyara ta zama abin alfahari a gare shi francois hollande shine kamar da aka ce shugaban ƙasa na farko da ya je kuma daga yankin yammacin duniya Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da labaran wasanni daga nan birnin Washington DC. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Jona ne Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.